Shugabannin ƙasashe hudu ne suka karɓi goron gayyatar shugaban kwamitin yaƙi da illolin canjin yanayi a yankin Sahel Isu Muhammadu na Nijar a wannan taro da ke samun halartar wasu shugabannin gwamnatocin ƙasashe da nufin nazari a kan shawarwarin ƙwararru da ministocin kare muhalli waɗanda suka shafa kwanaki biyu suna tantaunawa a nan ya mai, domin neman mafitar halin da canjin yanayi ya jefa wannan yanki. Par exemple, la naissance et le développement Boko Haram sont en partie liée à la paupérisation des populations du fait du retrait des eaux du lac Tchad. A cewar Muhammadu Isubu mai masaukin baƙi, illolin canjin yanayi ne ke masababin akasarin matsalolin da nafiyar Afirka ke fuskanta a yau. Misalin yawaitar kafuwar ƙungiyoyin ta'addanci da tsanantar zuwa tunanin matasa a sakamakon rashin madogara. saboda haka ya zama wajibi kasashen duniya su tashi tsaye a bisa la'akari da gargaɗin da masana ke bayarwa. shugaban kwamitin yaƙi da illolin canjin yanayi a yankin manyan tafakuna Denisa sun geso na ƙasar Congo Brazzaville ya bayyana cewa illolin canjin yanayi wani abu ne da ake iya magancewa muddin aka dage. Sabili kenan ya shawarci takwarorinsa na Sahel su yi koyi da ayyukan dashen itacen da ƙasar Congo ta ƙaddamar daga gaɓar kogin Atalantika zuwa kogin Maliya, ratsawa ta Senegal da Djibouti. Je mets solennellement cette expérience congolaise de reboisement

taron ministocin da ya gudana a jajibirin wanda shugabannin ƙasashe ke gudanarwa a yanzu haka ya jaddada buƙatar gudunmuwar manyan ƙasashe wajen haɗa kan kuɗaɗen da za a tunkari illolin canjin yanayi a ƙarƙashin tsarin pic rs na tsawon shekaru goma sha biyu alkawali wanda kasashenmu suka dauka ya kai dalar miliyar ɗari hudu to yanzu nuhinmu shine mu ce to gashi mu alkawalin da muka dauka gashi abin da muka bukata yanzu ku me kuka ce ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke kallon wannan taro da muhimmanci sun ja hankulan shugabanni akan buƙatar a yi adalci wajen tafiyar da tallafin da ake hasashen samarwa daga masu hannu da shuni kamar yadda za a ji daga bakin sani ayuba na ƙungiyar shibe mai kare muhalli kudin nan da ana nan gane ma a sashi gaskiya na aiki da hankali kuma cikin kudin nan yan same su ya kamata a sa matasa su ma su samu aiki ci kuma a sa kwanciyar hankali in babu kwanciyar hankali cikin sahel komi ne ba yi a gobe talata ne za a ji matsayin masu hannu da shuni a dangane da alkawalin da suka dauka a taron paris na 2015 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger